bisa ga horewa na Allah tare da amincewansa za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga mahaliccinmu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare gabanin kutsa zuwa ga karatu ran akwai dan uwa da ya kawo takarda a nan karanta ce a anguwarsu akwai wasu jama'a waɗanda suke ba musulmai ba sun sa wa karnukansu sunan sahabbai haka ne ko na buƙaci bawan Allah da cewa in yana nan ya zo saboda a ka'idar shari'a ba a karantar da mu kawai daga mutum ya faɗi magana ka hau sharha a kai ba sai na buƙaci ya zo inda ya zo abin da muke buƙata shine za mu tashi da shi mu je anguwar mu tabbatar haka ne ina masu karnukan haka ne eh to me yasa kuka sa sunan in ya gagara in sun amince haka ne shikenan sai mu yi mai sai a musu nasiha in sun gyara sun huta in suka ce ba haka bane shikenan magana ta kare to bin hakika na bukaci ya zo na jira na jira har yanzu ban ganshi ba wani lokaci abin da yasa ba ma gaggawan sharha kan takarda an ka sai an bincika za a iya kawo takarda sai ka gama dirka akai ka gama komai sai ka samu labarin makarya ne shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu in dai kawai daga an kawo labari zaka hau to kana cikin nadama kullum a rayuwarka in dai kawai kana ji sai ka dauka to kana cikin nadama shi yasa ce to ya zo to tsakanin da Allah har yanzu ba a gan shi ba ko jiya ne zuwa shekaran jiya akwai man tahir da ke zama ta nan iya kusa sanda ya tambaye ya zo na ce har yanzu bai zo ba ya ce to kaga an yi dabara da ba a hau sharha da bayani a kai ba inda an hau mai yiwa kuma ya zama ba gaskiya ba ne tsabar sanin ɗabi'ar mutane ne yasa muke haka in kana wa'azi mafiya yawa in kai wasa kashi ɗari casa'in cikin ɗarin labarin da za a kawo ƙarya ne wani zai kane kawai don ka yi kaza wani ya kawo a'a ya yi fada da wani ya za a yi don ka cuci ne wani ya kawo labari don ka yi kaza kaza to idan ka ce kawai daga an kawo za ka hau bayani to za ka ji kunya to wannan shine ka'ida in aka zo sai mu ce to sai mutum ya zo ya tabbatar da shin abun ya faru ko bai faru ba wata rana na ji abin al'ajabi kamar shekara hudu zuwa biyar da suka wuce ko wani adadi mai kama da haka in na manta a dare haka bayan isha na je majalisi wani majalisi haka na karatu an tashi ana ta taɗi a daidai lokacin da ake tajin sai na isa bayan na zauna mun gaisa da mai majalisin da sauran jama'a wurin mai ke faruwa sai na ɗauko taɗi muna cikin ɗan gana sai wani mutum ya zo a fusace sai na kashe wane sai na yanka wane wallahi sai na kashe wane mutumin da ya suke na magana ya kai akalla kusan shekara hamsin in dai ba na masa ganin tsoro na shekara ba me ya faru sai ya ce ai malam wane ne ya kira sunan wani mai da'awa kuma alkali a garin nan daga cikin manya-manyan malamanmu na sunna ya ce shi ne je gida na iya neman wasan hada fasikanci a wurin jama'a sai aka fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ka ji dan Allah sai aka dauki aka ji dadin labarin sai ce musu kuda da ba haka musulunci ya ce ba musulunci ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in wata bayyano za ka ku ajiye mutumin ni zan sadaukar da kai nan jin dauko shi wanda aka ce ya je iya neman matarsa da fasikanci ko ajiye shi barin dauko shi aka bata lokaci mai tsawo ina ji ko har washe gari ya tukun na samu dauko wannan mutum in dauko shi bai san ina za mu je ba sai daga cikin uwa masu da'awa bai san ina za a je ba sanda muka yanko fadan sai ce in waje ka ne fa ba zan je ba wallahi nace kai hakuri zaka je ka na tilasta da muka zo muka zauna aka mai da magana kawai shi wannan dan uwa mai da'awa alƙali sai fara zubar da hawaye saboda bai ma san maganar ba maganar gaba ɗaya babu ita a duniya wannan mutumin sai fara kadawa haka haka shi wanda ya ka labarin ya fara kada haka haka sai na ce masa shi ya ce bai ma san ka ba haka ne ya ce eh ya ce bai san matar ka ba haka ne eh to me yasa ka faɗa ya ce wallahi ƙarya na masa maganar babu ita a duniya amma ya zo a fusace har rike shi ake zai kisa maganar gaba ɗaya wallahi tallahi babu ita a duniya wani dan uwa mai da'awan yace zai kai kara in ce kai haguri na danne shi in masa ya yace sai shi mutumin ya ce wallahi ƙarya yake shi azzalumi ne san da ya faɗa yace shi azzalumi ne a faɗa mai mai zaka ce doje ka abunka to wannan shine irin yadda society ke shi an kawo takarda ba ma gaggawan karanta sai mun binciki hakikanin me ke faruwa in mun bincika tukunna sai mu yi magana da ikon Allah a kai. yanzu shekaran ji akwai yaran da suka zo da damuwa da wani labari cewa akwai wani makaranta a yalwa wai principal din makarantar ya tilasta sai an gasa gemu dan ji labarin haka ne eh na ce to haka ne ai ba za mu yi shiru ba in dai maganan ne za a aske gemu ai aske gemu haramu ne barin sa wajibi ne kuma sai an taka wando muka tashi muka fara bincike addi'en muna tare da dan uwa da yake aiki a shari'a commission muna zaune a nan sai principal din muka kira shi ya zo da ya zo ya ce wallahi tallahi maganar babu ita ko kaɗan haka kawai aka kawo ta ya ce ko kaɗan babu maganar ba ma abin da ya kamata kai ta shi fa musulmi ne dan bauchi ne a anguwar wunti yake yaya za a yi ya doka ya ce a cire gemu bai da hankali ne ya ce wannan aiko wanda yake ba musulmi ba zai yi ba gaba ɗaya ce maganar wallahi tallahi babu ita ya ce in akwai ma abin da ya taɓa faruwa kama da haka tun ma bai je makarantar ba a principal an taɓa mitin da wata mace ta ambaci wata kalma na cewa yara masu kaza da kaza ta kira gemu da wando yace ko a wurin ba a barta ba ko ba yake da dokar ba to kaga inda ba mu kira shi muka ce ya zo shi mu bincike shi ba da barna ta faru to amma har masallaci nan muka sa ya zo nan muka yi zama da shi so da haka waɗansu ababe shine in an kawo takarda ba na gaggawa magana kai sun ce sai mun yi bincike saboda akwai takaici sai ka ɗorar kuma ka ji labarin ƙarya ne to a haka in baka yi sa'a ba ba za ka mutu ka ce karya ba ne sai shirin ya ce kada ka ji kunya gara kawai ka ce gaskiya ne sai kai ta kara karya kuma alhali shirme ne Allah shi samu wani lafiya to haka wanda ya kawo takarda na karyar nan har yanzu muna jiransa in yana nan yanzu ya fito ya zo ya tabbatar da abubuwan da aka sa wa kare sunan sahabi ina ji ana kawo ko to muna nan muna jira in kuma akwai wanda ya san wanda ya rubuta to shi ma ya zo shi to wannan kuma ya turo ya ce a anguwarsu a canji are akwai wani kare da aka sawa sunan wani dan dirama an rubuta sunan dan dirama amma ba zan fada ba ba bukatar na fada ai sunan dan dirama ne ko to sunan dan dirama kuma wannan ya dame mu ne yanzu misali ka sawa kare dan ibro ko cokin roki ko kala ya dame mu ne ala ayi hali idan za a sa suna kuma na dan dirama da ya dace da sunan wani mutum mai daraja a musulunci sai mu ci ayi kokari kada a sa wannan sunan sai dai in suna dan diraman suna ne na hayaniya irin su dan coki roki su dan ibro su dan dugaje amma in suna mai ma'ana ne to muna ba da shawarin a cire wannan suna din Allah shi samu wani lafiya ci gaba da karatu cikin littafin hisnul muslim da ikon Allah za mu tashi daidai kan babi na arba'in jiya da ikon Allah mun yi karatu akan addu'o'in da ake karanta ga wanda yake cikin damuwa ko bakin ciki ko kuncin rai ko wanda yake fargaban abokin gaba ko wanda yake tsoron kaidin wasu mutane ko wanda yake tsoron ikon wani mai iko a mafiya yawan karatun da muka yi ajiya a nan ne mafiya yawan wuraren da ake cin kuɗin mutane da sunan sihiri da bokanci da tsafi mafiya yawa a nan ne a ce wani na tsaye a kanka ko ka za ka shirya ko ya halakar da kai wani ya ce sai ya ma kaza in baka yi kaza ba kaza zai faru mafiya yawan jama'a da 'yan kasuwa da 'yan siyasa da 'yan boko har ma da masu sana'ar hannu da suka yi fice a wannan babi aka fi musu ciwa-ciwa kana zuwa gaban sai ce mm, mm, mm, in fa baka dashi ka tsaya ba kusa ka halaka me dalili a ce a tsaye ki a kanka ana faɗan wannan sai ka ji gaba ɗaya ka kaɗe in an ce rago ka ce bismillah saniya ka ce bismillah kaza kaza ka ce bismillah to idan ka iya waɗannan addu'o'i shi ka huta ba wani wanda zai maka barazana ba wani mutum da zai tilasta ka shi kwabo ɗaya balle je maka addu'a watakila ma ka fi shi iya addu'a mafiya yawan jama'ar da ke cin kuɗin mutane da bokanci da sihiri da tsafi da ba da kuɗin kafin alƙalami da kaza da kaza waɗannan addu'o'in masu kansu ba su iya balle su maka ita addu'ar da manzon Allah yi su ma ba su iya ta ba to zaka shortcut kawai shine kai ka koya ka rike wa kanka addu'a mafhum tayyib za mu tashi kan babi na 40 insha Allah na'am za mu rike da dan gaggawa kamar yadda na faɗa a baya saboda karatun duka wasu ababe akwai maimaiti kuma na san ana fahimta insha Allah ko insha Allah bismillah a'udhu billahi as-sami'il alim minash ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim salatu was على ala rasulillah قال المؤلف رحمه الله دعاء من أصابه شك في الإيمان babi na arba'in yau za mu tashi da ikon Allah akan darasi na takwas a cikin jerin gwanon darussan wannan littafi malam ya ce a man asabahu shakkun fil iman addu'a da ya dace mutum yayi wanda kokonto ya shafe shi a cikin imaninsa duk wanda yake jin kokonto a imaninsa to akwai irin addu'ar da ya dace ya rika yi akwai jama'ar da Allah yake jarrabansu da kokonto a imani sai rika tunanin to yanzu an ce za a tashi an tashi a gobe kiyama ina za a je sai za a ce za a shekara dubu hamsin a tsaye sai a za a yi kaza kaza sai ya rika kokwanto na abun da ya fi karfin iliminsa to wanda ke jin shakku a imaninsa me ya dace ya yi a cikin wannan littafi malam ya karantar da mu wasu gabobi kaman guda hudu da ya dace ga duk mai jin kokwanto a imaninsa ya lazimta da ikon Allah Allah zai kare masa imaninsa ni da ku Allah ya kare mana imanin mu na'am yasta'izu billah na farko malam ce yasta'izu billah mutum zai nemi tsarin Allah dalilin hadisin riwaya na Imam Bukhari juz'i na shida hadisi na 336 da kuma sahih Muslim juz'i na farko hadisi na 120 annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace wanda ya ji kokwanto a imaninsa yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shaidan abun tsinewa bi ma'ana tsinan ne duk wanda ya ji kokwanto a imaninsa ya ta wannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كوكما كوكما ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون waɗannan su ne irin jerin gwanan addu'o'i da ake bukata mutum ya karanta in kokonto ya shiga imaninsa mafhum tsayi sai na biyu yantahi amma shakka fi na biyu a cikin hadisi riwaya na imamul bukhari tare da fatihul bari juz'i na shida wannan hadisi da muka kira na baya na shida kuma a cikin sayin muslim wanda muka kira na juz'in farko hadisin 120 shine yantahi amma shakka fihi mutum sai nisanci abin da yake kokonto a ciki sai kokarin ɗauke hankalinsa daga matsalar da yake kokonto a imanin nasa Ta me zai haka karanta qur'ani na mantar da kai abin da ke cikin zuciyarka na kokonto a imani shagaltuwa da jin wa'azi na ɗauke hankalinka duba girman sammai da kasai ka san babu wanda ya yi su sai Allah kuma ba dama a ce sun yi kansu na kora kokonton mai kokonto a cikin imaninsa kamar yadda gidanka bai gina kansa ba in ku gida bai gina kansa to ba yadda za a ce sama ta gina kanta don yin gida shi ya fi sauki akan yin sama amma gidanka ka sai fili yayi kansa ba mafhum tayyib na uku sai yayi me yaqulu amantu billahi wa rasuli. mutum ya ce amantu billahi wa rusulihi na'am ya ƙulu amantu billahi wa rusuli. wannan addu'a ita ma muhimmiya ce sai mu rike ta mutum sai ce amantu billahi wa rusulihi na yi imani da Allah wa rusulihi da kuma manzannin Allah na yi imani da su sallallahu alaihi wasallam in mu mutum ya faɗi wannan wannan kuma asali hadisi ne riwaya na muslim Allah ya ji kansa jizi na farko hadisi na 119 zuwa na 120 annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace wanda yayi kokonto a cikin imaninsa yace shi dan na sa mutum kokonto a imani yace masa wani ka aikata kaza lokaci kaza ai Allah shi ya halicci kaza Allah shi yayi sama Allah shi yayi kasa Allah shi yayi rana sai kai ta yin wannan sai shi ya ce maka to shi Allah ma yayi shi mafhum yace annabi yace sai shi dai tambaye ka Allah ya kaza yayi kaza ya kaza to sai sa maka wata shubuha a gaba shi Allah ma yayi shi man khalaqa Allah azza wa jalla wa ya halicci Allah subhanahu wa ta'ala abinda shi dan zai sama kenan shi Allah ma yayi shi yace to yace wannan shine mafi munin inda shi dan ke batar da mutum Allah ma yayi shi in an ce ya riga yi komai eh, kaza ya riga kaza kaza riga kaza to shi Allah ce ya aka yazo shi tunda babu duniyar da to sai kai kana shiga wani damuwa da yafi karfin imanin ka to tun da an ce tun da da yana nan to mu je bayan da da da din a ce tun ba a yi da ba to shi ina yake to sai ga kana so dole sai ka kai karshen sa shi kuma to lokacin da ba nan taya aka yi zo shi yana ina ne kuma ya duniya annabi ya ce shaidan yana sa mutum wannan haka hadisin ya faɗa zai ce maka Allah halicci sama ya halicci kasa ya halicci kaza to shi kuma Allah waye shi yace in mutum ya ji wannan sai ya ce amantu billahi wa rusulihi nayi imani da Allah da manzannin Allah nayi imani da Allah da manzannin Allah na'am sai kuma addu'a ta hudu yaqra'u qawlahu ta'ala zai karanta maganar da Allah yake cewa wal الأول والآخر والظاهر والباطن هو ana la asma'u sautakum karis هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم wannan aya ne a cikin suratul hadid aya ta ainihin uku hadisi ne riwaya na imamu abu dawud da sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta cikin sahih abi dawud juz'i na uku hadisi na 962 fiyayyan ko da ke sa ba hadisi ne marfu zuwa ga manzon Allah tsira da minti sabata gare shi ba fatawa ce ta Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace duk wanda yake jin kokonto a cikin imaninsa wani ya tambaye shi yace ina jin shakku a imani na sai ya rika jin kokonto na zuwa mun a imani sai ibn Abbas yace karkaci huwal awwal Allah shine na farko wal'ahir akhir shine na karshe wal zahir shine na zahiri wal batin shine na batini wato na bayyana da na boye wa huwa ala kulli alim kuma Allah akan komai da komai mai ilimi ne yace zai karanta wannan ya fasara mana ma'anan al-awwal a cikin hadisi a baya antal awwalu falaysa qablaka akhir بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء wannan shine ma'anan kalmomi guda hudun nan so da mutum sai karanta wannan aya huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim bayan ya nemi tsarin Allah daga shaydan ya kuma kokarin gusar da tunaninsa daga abin da ke kokonto ya kuma ce amantu billahi wa rasulihi Allah ya raba mu da kokonto a cikin imanin mu gaba daya sai kuma babi na 41 na'am du'a'u qada'id dayn du'a'u qada'id dayn wato addu'ar biyan bashi wanda bashi ya mutsa shi aka masa babu daɗi da bashi ya rasa yadda za a yi biya to shari'a ta karantar da shi addu'a da ake yi matukar mutum ya karanta waɗannan addu'o'i akan bashi da ake bin sa kuma ya zama iya da niyyan biya ba wai da gangan ya biya ba na uku kuma bai kashe zuciyarsa ba mutum ne jarumi wajen neman halal da ikon Allah Allah zai bashi ikon biyan wannan bashi da addu'a ta farko ita ce na'am اللهم اكفني بحلالك عن حرامك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك وأغنني بفضلك عمن سواك wannan hadisi riwaya na tirmizi ne da sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta cikin sahihu tirmizi juz'i na uku hadisi na 180 addu'ar ita ce allahumma kfini bi halalika an haramika Allah ka wadatar da ni da halal ɗinka ya taimaka min wajen nisantan dukkan abin da ka haramtar wa aghnini bi fadlika amman siwa ka wadatar da ni daga falalanka amman siwaka daga na wadatu da kai akan na je wajen wani ba kai ba ina roko Allah ka sa in wadata da abin da ke wajen ka in na roka ka bani ba sai na buƙaci wani dan adam ya bani ba ya taimake ni ko ya bani bashi rana kaza zan bashi wannan addu'a ita ma asali sahabi ne Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya karantar da ita wani mutum ya zo ya samu Ali ibn Abi Talib ana ce masa Abu Zamil rahimahullah yace bashi ya mun yawa na rasa da za a yi na biya Ali yace kada karanta wannan addu'a Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak yace bashin da ake bin ka idan da ikon Allah ya kai girman dutsen sir wani dutse ne ba kogin siyar wato adadin bashin in ya kai adadin ruwan da cikin wani kogi kogin siyar da ikon Allah Allah zai baka ikon biyan bashin ko ruwan bokiti aka ci da rika daukan sa kwaya da kwaya ai adadin na da yawa balle ruwan babban kogi yace in bashin da ake bin ka a kirga akan dinar dinar ya kai adadin dubar ruwan da ke kogin nan da ikon Allah Allah zai baka ikon biya to ko ba wannan ba kawai nan ruwan dindima a ce in bashin da ake bin ka nera nera ya kai digon ruwa na kogin dindima za ka biya da ikon Allah ya mai sauki ne wannan bawan Allah ya ce da ya rike addu'a din a cikin takaitaccen lokaci sai gashi duk bashin da ake bin sa ya biya amma da sharadi kaga shine kana niyan biyan bashi dan da san Allah yana ba da daman biyan bashi ga wanda ya niyan biya ne amma wanda bai da niyan biya fa Allah baya bashi daman biya ya zama daman ka'ida kana niyan biya idan kana niyya sai Allah ya baka daman biya ya ce cikin takaitaccen lokaci sai ya biya duk bashin da ake bin sa a rayuwa so da duk wanda ake bin sa bashi sai ya rike wannan addu'a a nan wurin za a samu wanda ake bin sa bashi da yawa ko kai ranar ka na ce wanda ake bin sa ya daga hannu ko ce wanda ba a bin sa ya daga hannu garka gama yana ko wanda ake bin sai na yake to duk wanda ake bin sa Allah ya bashi ikon biya Allah ya bashi ikon biya Allah ya bashi ikon biya duk musulmin da ake bin sa bashi Allah ya bashi ikon biyan wannan bashi din Allah ya sauke masa hanya ta halalta dogaro da kansa ba tare da ya ci bashi ba a gaba na masa wannan addu'a ai kai kuma kun yi amin ya taka laushi ai go tayyib sai kuma addu'a ta 137 insha Allah na'am ita ma mun karanta a baya اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والعجز والكسل والبخل والجبن والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال وضلع الدين وغلبة الرجال wannan hadisi ne riwaya na Bukhari juz'i na bakwai hadisi na 158 insha Allah fiyayyen halitta tsira da minci tabbata gare shi ya karantar da wannan addu'a cikin matsaloli biyu matsala na farko ga wanda yake cikin damuwa da kunci kamar da muka karanta jiya a cikin addu'o'in addu'a na damuwa da kunci mun karanta addu'a din nan a yau kuma ana maimaita ta akan biyan bashi don biyan bashi ma damuwa ne da kunci me bambancin alhammu wal hazan da yace allahumma inni a'udhu bika ya allah ina neman tsarinka min alhammi daga damuwa wal hazan da bakin ciki damuwa shine na abin da ke faruwa a yanzu sunansa damuwa abin da kuma ya riga ya wuce ka samu cutuwa a ciki sunansa bakin ciki misali yanzu kana cikin jarabawa karatu ya yi kunci kada yi ka yi karatu ka je ka rubuta jarabawa babu daɗi kai ka rubuta kuma baka da yaƙinin zaka ci kada ma ganin kawai kamar ka yi felin ka fadi to sunan wannan alhammu damuwa a me da ni saboda kana cikin sa ne ranar da jaraba ya fito sai ya zama ka faɗi to ranar kuma ka shiga cikin alhazan bakin ciki shi damuwa kunci kake ciki na ka gagara samun solution kana ganin cewa lalle ba za ka fita ba ranar da kuma natija ta fito baka kai labari ba sunansa bakin ciki zaka idan bakin ciki ya tsananta ya shigo kuma wata damuwa ta dawo suka kullu sai a ce alkarbu shine kuncin zuciya damuwa kan damuwa bakin ciki kan bakin ciki a matsala kaza da kaza da kaza to shine addu'ar kuma sai karanta addu'ar kuncin zuciya ta jiya kana ilaha illallah al-azim halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illahu illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim sai karanta wannan addu'a na'am wal ajazi da kuma gajiyawa wal kasali da kasala wal bukhli da rowa wal jubun da tsoro wa dala'i da kuma yamutsawan bashi wato nauyin bashi wannan shine Muhallin shahid wa ghalabatir rijal da kuma rinjayen mazaje abokin gaba ya nasara akan ka kada Allah ya bashi iko wannan sai ka rika roƙon Allah duk mai gaba da kai Allah ya mutsa shi dora ka akan sa insha Allah na'am babi na 42 insha Allah du'a'ul waswasati fi salati wal qira'a du'a'ul waswasati fi salati wal qira'a addu'ar waswasi fi salati a cikin sallah wal qira'a da kuma cikin qira'a wanda yake waswasi a sallah bayan nan yake waswasi a cikin karatun qur'ani shi ake bukata ya rika yin wannan addu'a hadisi ne riwaya na muslim juz'i na hudu hadisi na dubu daya Da ɗari bakwai da casa'in ɗa da ashirin da tara, insha Allah mutana, na am. A'udu billahi mina shaitanin rajim. A'udu billahi mina shaitanin rajim. Usman bunu Abel As radiyya anhu ya zo wajen Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi. Ya gaya min cewa ina samun wasu wasi da yawa a cikin sallah ina yi. Me zan riƙa yi ya magance min wasu wasi? A ciki sai ya ce. ka rika cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim in kana sallah in ka wasu waswasi sai ka tsaya a sallah a zuciyarka kasa kasa sai ka ce bi ma'ana sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a boye bayan ka fada sai ka kalli bangaren ka na hagu sai kai haka a cikin sallah idan ka yi zuciyarka na kusa da bangaren hagunka shedan zuciya yake bukata don haka ta hagu yake zuwa in kai haka to yanzu ka masa tofin alatsi ne kayi a'udhu billahi kayi tufin alatsina shikenan ka gama da shi mafhum sai usman bin abil al-As radiyallahu anhu yace na aikata fa azhaba Allahu anni kawai sai yanzu Allah ya tafiyar min da duk wani kokonto a sallata kawai in nayi isti'azan nan nayi tofi uku shikenan sai yanzu Allah ya tafiyar da duk wani kokonto bi ma'ana ya kori shaidan saboda shi daman ya iya sallah in ko baka iya sallah ba yanzu sai a ce ka je ka koyi sallah irin tafiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi da yace sallu kama ra'aytumuni usalli insha Allah sai babi na 43 insha Allah du'a man istas'aba alaihi amrun addu'a du'a man istas'aba alaihi amrun addu'a ta wanda al'amari yayi tsanani gare shi rayuwa ta yi kunci gare shi ya shiga halin kakanika yi ana bukatan ya rika karanta wannan addu'a hadisi ne riwaya na ibnu hibban rahimahullah da sheikh abdul qadir arnaut Allah ya gafarta masa ya inganta cikin al'azkar na Imam Nawawi rahimahullah shafi biyu. in kana cikin damuwa al'amari ya kunta da gare ka jarabawa ko yayi tsanani ko sana'a ta ma tsanani ko kasuwanci abin ya tsananta ko aikin ofis ya tsananta ko sana'ar hannu ta tsananta al'amari dai in yayi tsanani gare ka ko zama da iyali ya tsananta gare ka ko zama da mai gidanki yayi tsanani gare ki sai ki rike wannan addu'a da cewa اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سيكتي اللهم يا الله لا سهل باب سوقي إلا ما جعلته سهلا سي أبن دكسن يا شيء ما سوقي باب سوقي سي أبن دكسن وقا wa ta taj'alul hazna kai kake sanya baƙin ciki da tsanani idan shi ita idan ka so sahala ya zama al'amari ne mai sauki ga duk wanda al'amari ya kuntata gare shi ko karatu ne yayye bai gane ba jaraba sun cakushe sai rike wannan addu'a ko aiki ya cakushe masa yayi yawa sai rike wannan addu'a dinki yake yi kafinta ne jama'a sun masa yawa rasa yadda zai sai ka rike wannan addu'a Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan wa anta taj'al al-hazna idza shi'ta sahala wannan ka huta ba sai ka je dan sihiri ko boka ko matsafi ba shikenan ka magance damuwar da ikon Allah babi na 44 insha Allah ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا ما يقول أبن ذي فلا ويفعل كوي أيكتا من أذنب ذنبا دو وندي ونزنبي أنا بكاتا يفعل ونن أدعى كوي أيكتا شيني مي ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ما من عبد باب ونباوة يذنب ذنبا ما الله يتي لديه ذنبي فيحسن الطهور سي كوتة تركنسا بمعنى يي الولا لا فيير الولا نعم ثم يقوم فيصلي ركعتين باين يي الولا نفرقو نبيو سي ميكي يي صلى ركعة بيو ثم يستغفر الله سي ميكي نأكو سي نمي غفر الله إلا غفر الله له فاتي الله يا غفر تامر زنبين دي daga kayi zunubi sai kai regretin ya dame ka sai ka ɗauki buta ka yi alwala ka zo ka yi sallah raka'a biyu in ka idar sai ka yi istighfari daga cikin istighfari da ya tabbata ake a wurin shine kafaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in ka faɗi wannan insha Allah ta'ala Allah zai yafe maka sai dai ka kiyaye gaba matuƙar Allah ka yi sabawa in kai wannan addu'a Allah zai yafe maka wannan sabon da ka yi wannan hadisi ne na Imam Abu Dawud da Imam At-Tirmidhi rahimahullah da aka inganta a cikin sahihu Abi Dawud juz'i na farko hadisi na 283 insha Allah ta'ala sai babi na arba'in da biyar. دعاء طرد الشيطان ووساوسه دعاء طرد koran shaidan da kuma koran waswasin shaidan wanda shaidan ya daure shi a matsayin miji ko kuma shaidaniya ta aure shi a matsayin mata sai rike wannan babi sosai da gasken gaske ko gida ne aljanu suka matsa wa gidan to ana bukatan gidan ya riko da wannan ababen da zamu karanta insha Allah ta'ala riko na gaskiyan gaskiya mu rike shi gaskiyan gaskiya mutum ya rike wannan babi a duk gidan da ke da aljanu don aljanu suna irin wannan su hana mutane kwanciyar hankali a gida musamman in mata suna da rauni ko yara na da rauni na farko sai a yi mai al billahi min sai istiaza billahi sai a rika isti'aza neman tsarin Allah daga shaidanin daga ciki akwai karanta ayoyin suratul mu'minuna aya ta 97 da da takwas zuwa da tara rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ayi yahdurun sai a riƙe wannan addu'a riƙo na gaskiya shine al-isti'azatu billahi min a rika neman tsarin Allah minhu daga gare shi shine shi shedan wannan ayoyi a ta karantawa ka rika karanta da baki iyalanka su ta maimaita ayoyin da baki a yi ta maimaita a'udhu billahi minash shaitanir rajim in akwai kasar da aka yi na isti'aza yi ta maimaita ba duka wannan iya da kyau sai na biyu al'azan al'azan kiran sallah saboda hadisin muslim juz'i na farko hadisi na 291 na bukhari na farko hadisi na 151 annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace idan aka kira sallah ana fara kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar shaidan zai juya a guje yana kuka yana ihu ana kiran sallah zai toshe kunne na haka yana kara kada ma yaje. ana cin gaba da kiran sallah yana wannan daga an kammala sai ya dawo yere ba amma matukar ba a daina ba to zai ci gaba da gudu to shi yasa idan shaidanu suka matsa wa gida sai a nemi kafin na kiran sallah a sa volume sosai a kunna yi ta maimaita kansa kiran sallan yi ta maimaitawa akwai software yanzu masu kyau na kiran sallah to shedan duk shedan da ke gidan da ikon Allah zai gudu in dai ana maimaita kiran sallah a gida me yasa aka ce kiran sallah yana sa shedan ya gudu a guje ba a ce karatun qur'ani yana sa shi ya gudu a guje ba don karatun qur'ani ya fi kiran sallah falala malamai suka ce dalili shine annabi ya tsira da min sabbata a gare shi ya ce duk wanda ya ji kiran sallah gobe kiyama mutum ne ko aljan ko bishiya ko dutse in da ya ji kiran sallah sai ya zo gaba ga Allah gobe kiyama ba da shaida cewa na ji wani ya kira sallah amma ba ce wanda ya ji karatun Qur'ani zai zo ba da shaida ba to tunda haka ne shaidan kuma babu abun da ya tsana a duniya kamar a zo gaba ga Allah a ce zai ba da shaida shaida kuma na alkhairi zaka shi yasa bai sun kiran sallah saboda kada yi wannan shaida to daga an fara bai tashi kunne ya gudu don ba su ya shaida ba sai ya ji bai shaida to bai ji ba taba ce qur'ani na da wahala yace kai kada mu da shi ba wato shi bai dame shi zaka bai san wahalarsa ba kaga ai wanda ya damu da qur'ani ne san me <laughs> san wahalarsa shi yasa shi da yake a qur'anin bai dame shi ba da ka yace shi bai ma damu yace kai kada mu da shi ka san wahalarsa maguza na kirin da suke kafirci kuma <laughs> an ce masa ka san Allah ya ce af ga gida ga gida wai shi makwabcin masallaci ne kuma ya gana cewa masallaci ɗakin Allah ne to shi yana gonan gidan Allah ne wai makwabcinsa ne wannan kaga shine asalin gejin mai jahilci kaga a jahilci wannan ya kai ya nan ba sai na uku me za a yi bayan kiran sallah al-azkar wa qira'atul qur'an sai a rika yin al-azkar a gida azkar kuma anan hashiya ya yace irin azkarus saba da makaranta a zikirorin safiya da yammaci da na bacci da na farka a bacci da na shiga gida da na fita a gida da na shiga masallaci da na fita da kuma zikirori na da ya shafi karanta ayatul kursi da amanar rasul da kuma na la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wala alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir kafa ɗari da aka ce duk wanda ya karanta samu kariya daga shedan yace wannan sune zikirorin da ake so a rike sai wa qira'atul qur'an da karanta qur'ani qur'ani kuma shine kaman suratul baqara ayi ta kunna kaset dinta a gida ya kare a maimaita ya kare a maimaita ya kare a maimaita in an iya da baki ai ta karanta da bakin dudde ne kamar kiran sallan ma an yi da baki dudde ne dan manzo Allah yake cewa fa inna shaytan yafirru min albayt alladhi tuqra'u fihi suratul baƙara shaydan iya guduwa daga gidan da ake karanta suratul baqara a cikinsa sa mafhum tayyib babi na 46 addu'a hina ma yaqa'u ma la yarda aw ghuliba amri addu'a addu'a hina ma yaqa'u ma la a lokacin da abinda baka so ya faru aw ghuliba ala amrihi ko abinda aka rinjaye da shi akan al'amarin mutum sai mutum ya rike wannan addu'a duk lokacin da abin da bai so ya faru to wannan addu'a sai ya rike ta rikon gaskiya da babu cuwa a ciki mafhum tayyib wannan hadisi ne na muslim juz'i na hudu hadisi na dubu biyu da hamsin da biyu mashhurin hadisi da annabin Allah tsira da abinci sabbata gare shi ce me qadarullahi wa ma sha'a fa'ala qadarullahi qadarar Allah ne wa ma sha'a abin da ya so fa'ala shi yake aukuwa asali ko kuma kaddara Allah abin da Allah ya kaddara wa ma sha'a wanda ya so fa'ala shi yake aukuwa hadisi ne dake cewa al-mu'min al-qawi khayr wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khayr ihri ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha qul qaddara Allah ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amal ash annabi tsira da aminci sabbata gare shi ce mumini mai karfin imani yana soyuwa da kaunatuwa a wurin Allah fiye da mumini mai raunin imani tare da cewa kowanne a cikinsu akwai alkhairi ka rika yin abin da zai amfane ka nemi taimakon Allah kada ka gajiya idan abu ya kuntata gare ka ya gare ka kada ka ce da nayi kaza da ya zama kaza ka ce abin da Allah ya kaddara shi yake faruwa qaddara Allah wa ma sha'a fa'al ko qadarul lahi wa ma sha'a fa'al sai ce fa inna law taftahu mana shaytan don aiki da kalmar law law law tana bude kofar shaytan da nayi kaza has it been has it been da nayi kaza law law da kaza da kaza ya faru inda nayi kaza da kaza ya faru shine illa law law shi yasa Allah yake faɗa a cikin koda Ali Imran akwai lauba da yara ma za ka ba misalin ta wanda Allah ya hana irin ta nan da kafirai ke faɗa. lau a tsauna fara daga kanta kawai لو أطاعونا ما قتلوا قل قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين نعم استمر قل لو كنتم في بيوتكم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم هذا محل شيء أنا أقول الله يجب أن لو أطاؤنا ما قتلوا da aka je aka yakin uhudu a kashe masu imani irin su mus'ab su hanza bin abdul muttalib sai munafukai da basu yaki ba suka ji sun mutu suka ce lau a dawuna da sun mana biyayya sun zauna a gida ma kutulu da ba kace su ba kaga shine laudin kenan lau a da ma kutulu sai Allah ya ce kul fadra wa anfusukum wa in kuntum sadiqina in mutuwa ta zo musu in sun isa su tunku da mutuwar za su iya za a ce ga malakul mota ajalin ka ya zo ka ce bai isa ba waɗancan da suka rasu ajalin su ne yazo shine Allah yace qul law kuntum fi buyutikum sai ba su amsa da laudan ko da kun kasance a gidajen ku ne idan mutuwa ta za ku mutu ba sai ka je yaki ba kana gida sai ka mutu Allah ya mana bawa da kyakkyawan karshe اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة اللهم ارزقنا بالشهادة عند الموت اللهم ارزقنا بالشهادة عند الموت اللهم ارزقنا بالشهادة عند الموت نعم سيبابي نأربع عند بقي تهنئة المولود له وجوابه تهنئة المولود wa jawabu. congratulations gaisuwar da ake yi wa wanda aka masa haihuwa da kuma irin amsa da ake bukata wanda aka yi wa haihuwa ya baya idan aka yi mutum haihuwa me zaka ce masa barakallahu laka fil mawhubi lak بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وشكرت الواهمة وبلغ أشده وبلغ أشده ورزقت برا ورزقت birra wanda aka masa haihuwa idan ka gamu da shi wane yace an haifa mun da ko ya ko da da ya ko ya'ya maza biyu ko mata biyu sai ka ce barakallahu laka Allah ya maka albarka fil mawhubi laka cikin abin da aka baka na haihuwa wa shakarta alwahiba Allah ya baka ikon gode wanda ya baka shine alwahiba Allah wa balaga ashudda Allah ya sa yaron ya kai karfin sa a amfana da shi wa ruzikta birra duk abin da ke na nagarta a cikin yaron Allah ya muna roƙon azurta ka da shi bi ma'ana Allah ya sa ka mori alkhairin sa wannan akwai magana biyu wasu suka ce kauli ne na fiyayyen halitta tsira da abinci tabbata a gare shi na biyu suka ce a'a maganan alhasan ne bunu abil hasan albasri rahmatullahi alai wanda wannan kauli na biyu shi ya fi karfi cewa kauli ne na alhassan bin abin hassan albasari rahimahullah shi kuma wanda aka mara aihuwa ka gaya masa wannan me zai ce ويرد عليه المهنأ فيقول sai wanda aka yi congratulating shine almuhanna'u ismul maf'ul wanda aka yi congratulating sai ya ce barakallahu laka wa baraka alaik barakallahu laka wa baraka alaik وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك وأجزل ثوابك wannan asar din Imam Nawawi rahimahullah ka cin al-azkar shafi 349 kuma Sheikh Salim bin Eid al-Hilali ya inganta shi a juz'i na biyu shafi 713 cikin sahihul azkar nasa kai da aka yi wa aihuwa sai ka ce barakallahu laka kai da kamun addu'a Allah ya maka albarka wa baraka alayka Allah ya sa albarka a kanka wa jazakallahu khaira Allah ya saka maka da alkhairi wa razaqaka Allahu misla Allah ya azurta ka da irinsa wa ajzala sawabaka muna roƙon kuma Allah ya yawaita ladanka wannan addu'a tana cikin abin mamaki da zaka samu mutane ɗari da zaka musu a cikin hatta ahlus sunna zai wahala ka samu mutum uku da suke iya bada amsa duk wanda ka masa barakallahu laka fil mawhubi laka wa shakartal wajiba wa balaga shuddahu wa rizqaka birau sai ce yawwa wani kuma ya amin wannan shine haka yawanci ake yana da wahala ka samu har wanda kake tsammanin zai iya baka amsa an sai ga ga baka amsa addini a aiki yake ba a karanta kai a bari ba za ka muhaddace in dai yau kana nan ko baka aure ba daga yau ka haddace ya zama daga amma aihuwan an maka zaka ba da amsa in wani aka yi wa aihuwan zaka faɗa sai dai kai ka bi shi bashin taka bai baka amsa ba mafo. tayyib babi na 48 ما يعوض به الأولاد ما يعوض به الأولاد أبن da ake yi wa yara ƙananan addu'a da shi a kare su a nema musu kariyar Allah daga sharrin shaitan irin addu'a da ake wa yara a nema musu kariyar Allah daga sharrin shaidan mafhum tayyib addu'a ta 146 kenan bismillah kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yu'awwidu al-hasan wal kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yu'awwidu al-hasan wal husayn manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya kasance yana nema wa Hasan da Husaini tsarin Allah daga shaidan da wannan addu'a da zamu karanta yanzu Hassan da Hussein suwa kenan jikokinsa shi yasa idan wani mutum ya ce ahlus sunna ba sa son ahlul baiti to ya zalunce su a duniya ba ba son ahlul baiti irin ahlus sunna me hikimar faɗan wannan a daidai wannan magana hikimar ta shine ka'ida al-Hasan wal Husaini ƴaƴan Fatima ne radiyallahu anha ƴaƴa na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu saboda tsabar kauna da muke musu yasa duk yaran da aka haifa tare sai a ci Hassan da Usaini amma asali a nasan wani sani ba ran da aka haife su ba ɗaya ne wannan misali an haifi wannan daga baya aka haifi wannan bayan an sake sabon ciki aka sake haihuwa kamar ce ɗaya na gidanka tsakanin na farko da na biyu sai aka sa na farko al-Hassan na biyu al mu saboda tsabar ƙaunar jikokin manzon Allah tsira da muke tabbata a gare shi mafiya yawan al'adar mutanen mu daga an samu yan biyu sai a ce Hassan ne da Usaini in namiji da mace ne namiji ya fara zuwa a ce hasan ne da usaina in mace da fara zuwa a ce hasana ne da usaini in mata ne a ce hasana ne da husaina me dalili saboda tsabar kaunar ya jikokin manzon Allah ya zage sawa hasan da usaini wannan suna bi ma'ana yan tabaye daka wannan in kana da ƴaƴa ka rika rima musu tsarin Allah da wannan addu'a wannan addu'a kuma ita ce sai ka karanta kana tofawa a su ko ka karanta a ruwa ka ba su sha duk yayi ko ka rika tofa musu ita ce me a'idukuma bi kalimati أعيذكما بكلمات بكلمات الله التامة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة wannan hadisi riwaya ne na bukhari juz'i na hudu hadisi 119 riwayan ibnu abbas Allah ya gafarta masa ya ji kansa yace fiyayen halitta yakan ce musu u'izu kuma in yaro ɗaya ne ka u'izuka in yara da yawa ne daga uku zuwa ko nawa sai ka ce kum u'izu kuma ku biyun nan ina nema muku tsari bi kalimatin lahi tamma da kalmomin Allah cikakku kalmomin Allah cikakku shine qur'ani da asma'uhu wa sifatuhu min kulli shaytanin daga dukkan shaidan wa hamma da kuma hamma menene hamma sune dabbobi masu dafi kanana kaman kunama da maciji su ake cewa hamma wanda yaro ke iya gamuwa da su a cikin wasa da yake to sai a nema masu tsarin Allah daga shaidan da waɗannan kananan ababe irin su maciji da kunama sune ne hamma dabbobi masu dafi wa kuma me wa min kulli ainin lamma da kuma dukkan ido wanda yake mai dafi shine mai ainin haq wanda yake ma kallo kallon hassada da zai kalle ka dalilin wannan ya iya sa ka je ka sani ka suma wa iya kazi ladina kafaru ka bi absarihim lamma sami'u dhikra kenan to shine karfin ido na hassada yana iya sa mutum ya fadi ya suma idan mai hassada ya kalle ka in yana da ainin haq zai iya sa ka fadi kai dinin shekara guda arsa mai ke damun ka a ce an je asibiti kaza likitan bai gane ba an tafi zuwa ga FMC ba a gane ba an yi rifarin dinsa zuwa ga JUS an je ba a gane ba an tafi zuwa ga TH kaza ba a gane ba yanzu an je ABU Zaria TH abu ya gagara muna da za a kai shi waje wallahi kallon idon hasada kadai da wani zai iya maka ko ya miki zai iya sa mutum ya faɗi ya shekara uku ana jinya ba san dalili ba hadisi a bukhari manzon Allah ya ce in akwai abun da zai iya kai dan adam kabarinsa gabanin ajalinsa ya to shine idon hasada ido kadai na hasada inda akwai abin da zai kai mutum kabari ajalinsa bai bato idan mai hasada ya sai kai ka kabari to shi sa sai ayi wa yara irin wannan addu'a da ya lalace naka ya gyaru akan wannan zai ki ka to ki sa hatta a yara akwai irin wannan jarabawa da nasa sun banka tsaye amma naka ko ba su watse ba mafhum tayyib da ka ana karanta yara wannan addu'a hatta azkar din da mu karanta na baya na safiya da yammaci da kuma na bacci mu kiyaye wannan magana da kyau tambayar da ya dace a mun ba abun ba har yanzu na yi mamaki ita ce yara ƙanana yaya za a musu ba wanda ya tambayar kuma ba kowa ya san amsar ta ba a ƙa'ida shine ana yi a tofa musu a jikinsu da safiya a yi kulhuwa kafa uku a tofa a shafa falaki nasi a rika tofa yara a jikinsu ko maimaita su duka ba zai yi ba a duba muhimman irin kulhuwa falaki nasi ayatul kursi su sayidul istighfar din nan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta da a'udhu bi kalimatin lahi tammati min kulli min sharri ma khalaqa da irin wannan sai a tofa a shafa wa yara a su in ya zama ka'ida kana dawowa a sallan asuba in ka shigo gida aikin ka na farko shiga kan yaran ka kanana ka duba ka shafa musu idan iyalanka sun iya to kowace sai wa 'ya'yan da ke gaban gare ta an kudashar da kai don haka shine wannan ka'ida ya dace ya zama kana tarbiyyantar da zuriyarka akan irin waɗannan kyawawan addu'o'i ne kana ilmantar da iyalanka akan irin waɗannan kyawawan addu'o'i idan suka iya suka koya ka huta in ba su iya ba zai kai yayin rufe gaba ɗaya ba ayyuka za su ma yawa kaddara kana yi ba kullum kake gari ba na'am sai babi na 49 insha Allah الدعاء للمريض fi عيادته addu'a lil marid fi iyadati addu'a da ake yi mara lafiya in an je gaishe shi lokacin da aka je gaida mara lafiya bai da lafiya mai ake yi wannan ma addu'a ta yi karanci sai da za a gane ka yi karanci sai ka kwanta jinya an gaishe ka sai mutum hamsin su zo babu ɗaya da yake maka irin wannan addu'a da aka ce a yi in ya wuce ɗaliban da wataƙila ka karantar da su suka iya ko wasu wanda suka yi sa'a suka samu wani wanda ya san sunna ya karantar da su na dubban zuwa da mara lafiya kowane abu akwai sa akwai in ka zo gidan mutum ka ci abinci ai an karantar da mu idza du'itum fadkhulu wa idza ta'intum fantashiru bahaushe ya ce bayan ci zama tsegumi tafiya rasar kunya to anan sai mu ce kuskure ne za mu ce bayan ci zama tsegumi tafiya fa sunna saboda ce wai za ta imtun fanta shiru in kun ci kuwa sai so kaga ba dama zama sarko sai qur'ani ya ce ka tafi to sai mu ce zama tsegumi tafiya sunna wannan shine musuluntar da karin magana kenan so duk wani abin da zaka yi akwai ladabinsa to nan zuwa ga da mara lafiya ne addu'a ta 147 sai a ce ne لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله ko a ce la bihi tsahurun insha Allah duk ya inganta la babu laifi tsahurun tsarki ne insha Allah da yardar Allah wannan zunubanka ake kankare maka saboda ma yusibul muslim min hammin wala haznin wala ghammin wala adha hatta shauka yushaquha illa kafarallahu Allah biha khatayahu babu abin da zai faru ga mai imani na bakin ciki da damuwa da kuncin zuciya hatta kaya da zai taka ko zazzabi da zai manzo Allah ya ce face Allah kan kare mar kurakure da shi duk abin da zai faru gare ka hatta kuncin rai da zai faru saboda rikonka da addini ka Allah yake wanke maka da wannan kula ga wannan in ka je sai ka ce la ba'sa bihi tahurun insha Allah bayan nan sai ka karanta wata addu'a mai matukar muhimmanci riwaya ne na ainihin imamu tirmizi Allah ya gafarta masa da sheikh da kuma imamu abu da da sheikh muhammad nasir ya mawalla inganta cikin sahihul jami juz'i na biyar addu'a ta ɗari da tamanin wato hadisi ɗari da tamanin da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce wanda ya karanta wannan addu'a da yanzu a ma zai karanta ma min abdin muslim ya'udu maridan lam yahdhur ajaluhu ba wani mutum da zai ziyarci marar lafiya da ajalinsa bai zo ba fa ya yace sab'a marar wannan addu'a kafa bakwai manzon Allah yace face Allah ba wannan marar lafiya lafiya in dai ka je kan marar lafiya matukar ba ciwon ajali bane ka karanta wannan addu'a da zamu karanta yanzu kafa bakwai matukar ba ajalinsa bane ya zo yan halitta yace babu kokonto alkawarin Allah ne zai ba shi lafiya subhanahu wa ta'ala to na tambayar da zan maka a duk duniya akwai likitan da ya sai maka prescribing kwaya ya ce in ba ciwon ajali bane za a warke balle irin kwayoyin yanzu ma da suke da side effect mafi sauki ka dauki paracetamol paracetamol yanzu an yi identify iya da side effect da ke halakar da mutum ma a rayuwa gaba daya balle manyan kwayoyi side effect na panadol ga sunan kata kata na paracetamol ga sunan kata kata to balle kuma ka'ida kaddara ma magan da bai da side effect to wa ita ce in ba ciwon ajali bane za a warke ko ya faɗa ba za ka yadda ba don ka san lafiya a wurin Allah take ba a wurin sa ba shi dai kawai dan da barbarin zamani Allah ya bashi ko ai a dace ko ba a dace ba addu'ar ita ce me as'alullah al'azim أسأل الله العظيم رب العرش العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أن يشفيك sai ka ce as'alullah al'azim ina roƙon Allah mai girma rabbal arshil azim mahaliccin al'arshi mai girma ay ka ya baka lafiya kafa bakwai as'alullah al'azim rabbal arshin azim ay ka matukar ba ciwon ajali bane zai warke me yasa zaka je gaida mara lafiya baka masa wannan addu'a din ba abu ne gashi nan layi ɗaya ne da kaɗan ka haddace shi amma an gagara sai ka je kai ta bata lokaci kana to me faru ne kaza kaza to Allah ya sa kafara ne Allah ya sa kaza duk wannan in kace as'alullah al-azim rabbal arshi al-azim ayi kafa bakwai ka gama kace la ba'asa bihi tahurun ka gama komai la ba'asa bihi insha Allah addu'ar ana iya karanta kana biyu ko ka zo kusa da shi kawai ka faɗa a bayyane as'alullah al-azim rabbal arshi al-azim ayi shi kalmar ke bayyana cewa ana bayyana addu'ar inda boyewa ake ba za ka ce ai yashfi ya kawo mai dalili saboda shi bai san gaibi ba tun da aka ce ai yashfi ya kai zama mukhatab da shi kake magana za ka sai ka zo sa ka fada in wanda za ka yi taba ne babu laifi ka dora hannunka da zai karanta babu laifi ka dora hannunka a jikinsa ka karanta addu'a din insha Allah ta'ala na'am sai babi na hamsin insha Allah fadlu iyadatil marid fadlu iyadatil marid wato falalan ziyartar mara lafiya duk wanda bai da lafiya kan ziyarce shi akwai lada da garabasa da yawa da ake diba dalilin hadisi riwaya na turmizi da ibnu maja da imam muhammad allah ya gafarta musu wanda sheikh muhammad shakir ya inganta cikin sahihu turmizi juz'i na farko hadisi na 286 insha Allah ta'ala manzon Allah tsira da miji sabbata a gare shi yace me qala sallallahu alaihi wa sallam إذا عاد الرجل أخاه المسلم إذا مسلم يزير كدن أوانسا مسلمي دبي دلافيا مشى في خرافة الجنة ينا تفيا نيكر كشن بشيو ين الجنة يا إتاتوان الجنة hatta yajlis har lokacin da zai je wajen mara lafiya ya zauna ashe iya cikin ladabin gaida mara lafiya inda wurin zama a dan zauna فإذا جلس غمرته ال... غمرته الرحمة إذا يزونا سي الله يسا رحمة للبيشي فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك إذا نسافيا يجي ملائكة دبو سبعين كي مسا الدعاء حتى يمسي هر يمشي تي وإن كان م... وإن كان مساء إن يمني صلى عليه سبعون ألف ملك ملائكة دبو سبعين كي مسا الدعاء حتى يصبح هرغلي يواي ملائكة دبو سبعين مسا الدعاء idan da yamma ne har gari waye mala'ika dubu saba'in ke maka addu'a ya Allah wani dan wani jikan wani Allah ha gafarta masa ya Allah wani dan wani jikan wani Allah ha gafarta masa jama'a don Allah a duniya ina zaka samu wannan garaba sai da kai ka mala'ika dubu saba'in da la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna babi na hamsin da ɗaya du'a'ul marid alladhi ya'ishu min hayati uh-uh. du'a'ul marid alladhi ya'isa min hayatihi du'a'ul marid alladhi ya'isa min hayati addu'ar mara lafiyan da ya yanke tsammanin rayuwa shi ya ce hope din gaba ɗaya wahala ya rayu akwai cututtuka da yanzu suka kai mutum iyaka bango zai wahala mutum ya rayu in ba ikon Allah ba kamar ko da ke ba bukata ba da misali kar ka je ka ba da misali da cutar wani kuma ya zama dalilin da zai rude haka yana faruwa yadda da ita bai sani ba ko kana faɗa zai ji har hargitse kuma bai lalace bari zan ba da misali mai sauki wanda ba cuta ba ne kama a ce wuyan mutum ya karye yana da wahala a ce an dora shi in dai kare ta gaskiya ne balle kuma a ce kansa ya fari ko yana motsi za a ce Allah ya ji kansa ne ko ba za a fara ba <laughs> so wanda ya cire tsammani a rayuwa sai ya rika karanta wannan addu'a idan kana jinya kana ga kawai rayuwa zai wahala ko kina jinya kina ga rayuwa zai wahala sai ki rike wannan addu'a ki rika cewa me اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى والحقني بالرفيق الاعلى wannan hadisi riwaya na bukhari ne juz'i na bakwai hadisi na goma da kuma muslim juz'i na hudu hadisi na dubu daya da dari takwas da casa'in da uku allahumma gafirli allah ka gafarta min warhamni allah kamar rahama wa alhikni ka sadar da ni bin rafiqil a'ala da ainihin maɗaukakin matsayi ko kuma maɗaukakin aboki ko kuma mafi ɗaukakan runduna ko kuma ayari ko guruf malamai suka ce ita ce ayat da Allah ke cewa mai yuti Allah wa mai yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladina an'ama alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa to wannan jama'ar ita ce bir rafiqal a'la niman Allah sani a cikin wannan addu'a ce ga duk wanda ya cire tsammanin rayuwa sai kuma addu'a ta gaba sai ya ce me جعل النبي صلى الله عليه وسلم عند موته النبي tsira da aminci, sabbata a gare shi ya kasance lokacin mutuwarsa yudkhilu yadayhi fil ma yana shigar da hannunsa cikin ruwa fayamsahu bihima wajha sai rika shafan fiskarsa ana so wanda ya cire tsammanin rayuwa in zai iya rika sa hannunsa a ruwa yana shafawa a fiskarsa son samu ruwa mai dan sanyi kaɗan sanyin da ba zai cutar da shi ba ya rika taba yana shafa in ba zai iya ba ya halatta a shafa masa a rika taba ana sa a fiska ana rinsa ganinsa ana shafa a hankali a hankali ga duk wanda ciwo ya tsanani wai ya kuma annabi yana cewa me لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن للموت لسكرات إن للموت sakarat. yana cewa la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah inna lalle lil mauti mutuwa na da la sakarat wallahi na da maye kala kala mutuwa tana bugarwa kala kala wannan hadisi iya cikin bukhari tare da fatahu da fathul bari juz'i na takwas hadisi na 144 insha Allah ta'ala ya rika la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat لا إله إلا الله إن للموت لسكرات mutum ana so rika faɗan wannan sai kuma gaba ya rika cewa me la ilaha illallah la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wahda la ilaha illallah wahda la ilaha illallah إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفلي حديث يا ترمذي ابن ماجه أن الله يغفر تامس يا صحيح الترمذي جزء na uku hadisi na 152 da sahih ibnu majah juz'i na hadisi na ɗari uku da goma sha bakwai insha Allah ta'ala mutum ya ce la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allah mai girma an ka faɗi wannan sai Allah ya ce haka ne ba abun bauta da gaskiya sai ni kuma lalle ni abun girmamawa ne duk abun da ka faɗa sai Allah ya tabbatar ya baka amsa la ilaha illallah wahada ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai la ilaha illallah wahada ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu godiya nasa ne la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah wala hauna babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ana so mutum ya ta maimaita wannan addu'a mai kunshe da kalmomin shahada da yawa saboda ya samu kyakkyawan karshe sai babi na gaba na kyakkyawan karshe din insha Allah ta'ala babi na biyu. talqinul muhtadir talqinul muhtadir wanda ya zo gargara dab da ba duniya irin kalmar da ake so a rika lakkana masa a bakinsa na'am man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة دخل الجنة wannan hadisi na imamu abu dawud ne cikin sahihul jami juz'i na biyar hadisi na dubu eh, na ɗari hudu da talatin da biyu insha Allah annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce man kana akhiru kalamihi wa fi riwayatin min ad-dunya wanda ya zama kalmarsa ta karshe a duniya shine la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah da khalal jannata zai shiga aljanna insha Allah ta'ala duk wanda ya zama kalmar sadaka da shine la ilaha illallah da ikon Allah zai shiga aljanna mafhum tayyib ga sai mu rike wannan kalma ta la ilaha illallah dan ita ce mabudin aljanna insha Allah ta'ala duk wanda yake ya zo gargara a ce rika cewa la ilaha illallah ya halatta a ce ka ce la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ya halatta sai babi na hamsin da uku insha Allah du'a man usiba bi musibatin du'a'u man usiba bi musibatin addu'ar wanda aka jarrabe shi da wata musifa duk wanda musifa ta auka masa ana so ya rike wannan addu'a a rayuwarsa a riwaya na muslim ne juz'i na biyu hadisi na 632 insha Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وأخلف لي خيرا منها wannan addu'a hadisi ne na addu'ar da annabi tsira da minti sabbata a gare shi karantar da ummu salma radiyallahu anha lokacin rabuwar rasuwar mijinta abu salma ya ba ta wannan addu'a yace ta rika faɗa cewa idan Allah ya raba mutum da abokinsa ko iyali ko mai gidanki kika rike wannan addu'a Allah zai canja miki da wanda yafi abokin zamanki alkhairi ko wanda yafi tafi abokin zamanka alkhairi kace ina yin addu'a sai ina cewa kuma wa yafi Abu Salma alkhairi daga ƙarshe sai ga manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya zo iya neman aurenta sallallahu alaihi wasallam wanda babu kokonto ya fi Abu Salma alkhairi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma zuwa gare shi zamu koma Allahumma ajirni fi musibati ya Allah ka bani lada cikin musifata da ka auka min da ita wa akhlif li khairan minha ka canja min da wanda tafi wannan alkhairi a cikin rayuwa mutum sai rike wannan addu'a ya ta maimaitawa ko ki rike ki ta maimaitawa duk musifa da ta ko ko ba na rasuwa bane in dai musifa ne a rike inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ga kuma qur'ani ya karantar da mu wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtaduna insha Allah sai babi na gaba na 54 insha Allah ta'ala الدعاء inda إغماض الميت addu'a inda igmadul mayyit addu'a da ake yi lokacin da ake kokarin igmadul mayyit wato wanda ya rasu ake kokarin rufe idansa ko a yi kokarin kai shi makabarta idan mutum ya rasu a mafiya yawan lokaci akan samu ko wasu lokuta idansa na buɗe to ana bukata a dan shashafa fuska din kamar yadda abubakar su ya fiye halitta ya zo sun ba shi ce tsif hayyan wa anta mayyitan to ana bukatan ayi addu'a to a lokacin da aka zo mutum ya rasu za ka shafa jikinsa bayan ya rasu sai karanta wannan addu'a ita ce Allahumma ighfir li fulan اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في في الغابرين عتبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين واغفر لنا وله يا رب وافتح له في قبره ونور له فيه sai a ce Allahumma magafin li allah Allah gafarta wani a cikin buraki da ce bismi zai a kira sunan wani ko a kira sunan wancan warfa darajatahu fil ne Allah ka daga darajarsa cikin shiryayyun mutane wa khulufu fi aqibihi fil gabirin ka zama khalifarsa a cikin gurbinsa a rayuwarsa gaba ɗaya ka zama khalifarsa waghfir lana Allah ha gafarta mana walahu da shi ya rabbal alamin ya wanda ya halicci talikai waftah lahu fi qabrihi Allah ka yalwata masa kabarinsa wa nawwir lahu fihi Allah ka hasaka masa kabarinsa na'am sai babi na 55 الدعاء للميت في الصلاة عليه الدعاء للميت في الصلاة عليه الدعاء ذاك يوم ممتي a lokacin da ake sallah a ƙa'ida idan za yi mamaci sallah ana yin kabbara hudu ne amma a wani hali ya halatta a ƙara zuwa kabbara biyar zuwa shida kamar yadda manzon Allah ya wani sahabi sama da hudu zuwa shida aka ce me yace li annahu badriyyun saboda ya yakin badar ne in an yi kabbaran farko a ka'ida Allahu akbar liman yayi za a yi sai a karanta Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin zuwa wala dallin a ƙara Allahu akbar a karanta salatin annabi musamman salatin ibrahimiyya sai a ƙara kabbara na uku sai a yi addu'a da ɗaya daga cikin addu’in da za mu karanta a yanzu sai a ƙara kabbara ta hudu sai a karanta addu'a daga cikin da za mu karanta a yanzu daga nan sai a yi sallama mafhum tayyib kuma hatta a sallan gawa ya halatta a yi sallama guda biyu sai dai ka'idan sallaman sallan gawa fiye halta yakan yin yan ne sai dai kawai na kusa da shi suke ganiya bai juya ya ce assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah yakan yi ne sirran sai dai a ga ya juya fuska nan ya juya nan misali sai a gane ya fita a sallah kuma ya halatta a yi sallama daya dan yayi ɗaya yayi biyu duka amma ka'ida yana boyewa ne na'am اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وآفه واعف عنه وأكرم نزله وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد واغسله بالماء والثلج والبرد ونكه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داري وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجه من زوجي وزوجا خيرا من زوجي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب النار وانا حديثي مسلم نجز نبي حديثي ندري شدد ستند أكو إن شاء الله سيأتي اللهم اغفر له الله غافر تامسا وارحمه كما رحمه wa atihi Allah ka bashi lafiya wato Allah ka yafe masa wa afu anhu Allah wato Allah ka bashi lafiya a zaman da zai na kabari zuwa filin kiyama wa afu anhu Allah ka masa afuwa wa akrim nuzulahu Allah ka girmama masaukinsa wa wasi mudkhalahu ka yalwata mashigarsa wa ghasilhu bil ma'i ka wanke shi da ruwa wa sanji da kankara wal bardi da raba wa naqihi min al khataya ka tsaftace shi daga eh, kurakure kama na kaita sauban abu ya zama danas kama yadda kake tsaftace fararen kaya daga dauda wa abdilhu daran khairan min darihi ka canja masa gida da ya fi nasu alkhairi wa ahalan khairan min ahalihi ka kuma bashi iyalai da suka fi nasu alkhairi wa zaujan khairan min zaujihi ka bashi mata da tafi matarsa alkhairi ba min zaujatihi ba fa min zaujihi ne saboda asalin zauji namiji ne kuma zauji mace ne a larabci wa a adkhilhu aljannata Allah ka shigar da shi aljanna wa a min azabil kabar Allah ka kare shi daga azaban kabari wa azabin nari da azaban wuta ya halatta in kai wannan ya isa sai ka kara kabbara in ka ga dama sai kai tazarci zuwa ga addu'an gaba ka haɗa su ma a kabbara ɗaya duka na'am اللهم اغفر لحينا اللهم اغفر لحينا وميتنا وميتنا وشاهدنا وشاهدنا وغائبنا وغائبنا وصغيرنا وصغيرنا وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي فأحيه على الإسلام اللهم ومن توفيته منا فتو فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذل ولا تذلنا بعده ولا تذلنا بعده wannan hadisi asali riwaya na ibnu majah ne da imamu ahmad Allah ya gafarta musu sheikh muhammad nasu ya inganta cikin sayo ibnu majah a juz'in farko hadisi 251 Allahumma ghfir li hayyina Allah ka gafarta wa mu wa mayyitina da matattunmu wa shahidina da wanda suke nan wa ga'ibina da wanda ba sa nan wa sagirina da karaminmu wa kabirina da babbanmu wa zakarina da namijinmu wa unsana da macenmu Allahumma man ahayaytahu minna ya Allah wanda ka rayar a cikinmu fa ahyihi ala al-islam ka rayar da shi a musulunci wa man tawaffaytahu na wanda ka dauki rayuwarsa fa tawaffahu ala al-iman ka dauki rayuwarsa akan imani allahumma la tahrimna ajra allah kada ka haramta mana ladansa wa na tudillana ba'da allah kada ka batar da mu bayansa na'am ko kuma a ce me allahumma inna fulana ibn fulanin اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك في ذمتك وحبل جوارك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وعذاب النار وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء والحق والحق فاغفر له وارحم فاغفر له وارحم إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور na'am ana ce Allahumma inna fulan bin fulan sai a kira sunansa a ce ya Allah inna fulan lalle wane bin fulan dan wane musamman a ce Muhammad bin Abdullah sai a ce Allahumma inna Muhammad bin Abdullah fi zimmatika yana cikin ainihin amanarka wa habli jiwarika kuma yana cikin kulawarka asalin habli jiwar akwai da abin da yake a kada in ana tafiya a lokacin jahiliyya in ka shigo gari daga farkon gari zuwa fita a gari za ka nemi izinin mai gari idan ya baka izini ka shigo to kana cikin kulawarsa tun daga takun da ka shigo har takun da za ka fita to wato kana cikin kulawarsa to yake cewa habulu jiwarika faqihi min fitnatil qabr Allah ka kare shi daga fitnar kabari wa azabin nari da azaban wuta wa anta ahlul wafa'i wal haqq ya Allah kai ne ma abocin cikawa da gaskiya faghfir lahu ka gafarta masa warhamhu ka masa rahama innaka antal ghafurur rahim ya Allah kai mai gafara ne mai jin kai wannan hadisi shi ma riwaya ne na ibnu majah Allah ya gafarta masa na'am اللهم عبدك وابن أمتك اللهم عبدك وابن أمتك وابن أمتك اللهم عبدك وابن أمتك وابن أمتك نعم احتاج إلى رحمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابي وأنت غني عن عذابي إن كان محسنا فزد في حسناتي إن كان محسنا فزد في حسناتي وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ana ce Allahumma wannan karin addu'a ne in duka mutum ya haɗa wa mutum ɗaya mamaci bai yi laifi ba a shari'a Allahumma duka ya Allah wa na bawanka ne wa bunu ka ɗan maiwarka ne ihtaja ila rahmatika iya da bukatuwa ga rahmarka wa anta ghaniyun an azabihi kuma kai mai wadatuwa ne ga barin masa azaba in kana muhsinan in mai kyautatawa ne fazid fi hasanati Allah ka masa ƙari cikin kyautatawa wa in kana musian in mai muzantawa ne fatajawaz anhu Allah ka yafe masa wannan hadisi na cikin ahkamul jaiz da Sheikh Muhammad Nasir ahkamul janaiz da Sheikh Muhammad Nasir yabo Allah shafin 125 insha Allah uwar littafin ba tarsisi ba kenan babi na 56 insha Allah الدعاء للفرض في الصلاة عليه الدعاء للفرض في الصلاة عليه الدعاء da ake wa ɗan karamin yaro da ya rasu ana mar misali a ce yaro kwanan sa da ya rasu a duniya ko kwana biyu addu'a dai da ake wa yaron da bai kai a fara rubuta masa zunubi ba a cikin addu'a shi ba za a tsaya na ba lokaci ana Allah gafarta masa ba Allah ka ji kansa Allah ka yafi mar kurakure dan nan bai kurakuren ba shi yasa ba a yin wannan na me za a ce اللهم أعذه من عذاب القبر min azabil من عذاب القبر سيأتي اللهم أعذه من عذاب القبر wannan addu'a sa'id ibn musayyib ne rahmatullahi alaihi yace yayi sallah bayan abu hurairah yana wa yaro dan karami addu'a bayan ya rasu wanda bai aika da zunubi ko kadan ba ce sai yanzu yana cewa Allahumma a'idhu min azabil qabr Allah ka kare shi daga azaban kabari bi ma'ana jarrabawan kabari Allah kada ka jarrabe shi da abin da yafi karfin iliminsa da imaninsa da shekarunsa to ko da yaro karami ne aka roƙa masa Allah ya kare shi daga azaban kabari نعم كما قال الجامعين اللهم اجعله فرقا اللهم اجعله فرقا وذخرا لوالديه وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وأهلا خيرا من أهلي اللهم اغفر لأسلافنا اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان ومن سبقنا بالإيمان وانا أدعو الشيخ بن باز الله يغفر تامس يا إنجان تاتين الدروس المهمة لأمة الأمة شافنا قوم شابيا سيأتي اللهم اجعله فرطا يا الله كفنيا يا زمان wa da kuma wani tanadi ne liwalidai shi zuwa ga iyayensa guda biyun nan wa shafi'an mujaban ya zama mai ceto ne kuma abun amsa wa cetonsa gobe kiyama an ya nemi cetonsa ceton iyayensa Allah ka bashi Allahumma saqil bihi mawazinahuma ya Allah ka nawaya wa iyayen mizani da shi wa azim bihi ujurahuma ka girmama kuma ladan su da shi wa alhilqa wa alhiqhu bi salihil mu'minin Allah ka sadar da shi zuwa ga salihan muminai waj'alhu fi kafalati ibrahim Allah ka sanya cikin kulawan ibrahima waqihi bi rahmatika azabal jahim Allah ka kare shi da rahamarka daga azaban wutar jahim wa abdilhu daran khairan min darihi Allah ka canja mar gidan da yafi gidansa alkhairi wa ahlan khairan min ahlihi da iyalan da suka fi iyalansa alkhairi allahumma ghfir li aslafina ya allah gafarta wanda suka rigaye mu gidan gaskiya wa afratina da kanana da muka bunne wa man sabaqana bil iman duk ma wanda ya rigaye mu da imani allah ka gafarta masa wannan ita ce addu'a da yake wa yaro karmi da yarsun ana mar ko a iya kara ana cewa me اللهم اجعله لنا فرطا اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وسلفا وأجرا وأجرا أنا تا اللهم اجعله لنا فرطا يا الله كسا يزم ونلا داني قريم وسلفا كما الله كسا وانا أبو نيلكي رقايم الله كسا يزم مرقاييني قريم بمعنى واني رقامو جدا قسيا وأجرا كما الله كسا يزم لا داني قريم شدا لمكبني sai kuma ta'aziyya idan an je ta'aziyya bisa ga ɗabi'ar mu shine kawai mutum Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya bada ladan hakuri kalmomi ne masu kyau amma inda za mu ajiye su tukunna mu ɗauki kalmomin da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ta'aziyya da su da hakan zai fi dacewa da me yake ta'aziyya du'a ta'aziyya addu'a na ta'aziyya إن لله ما أخذ إن لله ما أخذ وله ما أعطى وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر فلتصبر ولتحتسب ولتحتسب wannan hadisi riwayan bukhari ne juz'i na biyu hadisi na 80 da muslim juz'i na biyu 600 da talatin da shida cewa inna lillahi ma akhadha lalle na Allah ne abun da ya dauka wa lahu ma ata abun da ya bayar ma daman nasa ne wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kowane abu a wurin sa iya jiran ajali ne da aka sa masa lokaci fal tasbir sai kai hakuri wal tahtasif ka nemi lada a wurin Allah na abun da ya dauka daga cikin yan uwanka ko iyalanka ko zuriyarka na'am in an gada ma a kara da cewa أعظم الله أجرك أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وغفر لميتك أنا يقارى لك أعظم الله أجرك الله يجرم ملالنك وأحسن عزاءك يكما كوتة تأذينك وغفر لميتك يكما غافرت وممتنك wannan ita ce addu'ar ta'aziyya inna lillahi ma akhadha wa lahu ma wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal a a'azama Allahu ajrak wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitik shikenan in kai wannan kafara larabci ka fasara da Hausa kawai na Allah ne abun da ya ɗauka kowane abu a wurinsa iya da ajali a yi lada a yi haƙuri a nemi lada a wurin Allah Allah ya girmama maka lada ya kuma kyautata aziyarka ya kuma gafarta wa mamaci shikenan ka gama komai wannan ita ce ta'aziyya a sunna sai babi na takwas insha Allah Addu'a'u inda إدخال الميت القبر الدعاء عند إدخال da ake lokacin shigar da mamaci kabari in mutum ya rasu aka je makabarta aka tona masa kabarinsa na lahadu misali za a sa an ɗauko gawar in za a saka sai a ce bismillahi wa'ala sunnati rasulillah bismillahi wa'ala sunnati rasulillah sai a ce bismillahi da sunan allah wa'ala sunnati rasulillah za mu sa ka bi sa ga sunnar manzon allah tsira da amincin tabbatar a gare shi wanda ita ce addu'ar sa mace a cikin kabari bismillahi wa'ala sunnati rasulillah duk wanda ya rike gawa haka ki sai in faɗa in dai sa a kabari ko so ba su iya wannan ba. ba za ga wannan sa kawai abin da ya iya sai dai Allah ya gafarta masa ba laifi addu'a ce amma dai mu yi wanda ke yin halta ya tafi dacewa sai addu'a ta hamsin 59 insha Allah addu'a ba'da dafnil mayyit addu'a ba'da dafnil mayyit addu'a da ake bayan an binne mamaci اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبت اللهم ثبت wannan addu'a sai yan halitta an gama binne mamaci a kabari yana tsaya a kansa yana addu'a sai ya umarci sahabbai da mar addu'a kamar yadda hadisin imam abu zar da imamu hakim ya kawo sai ya ce istaghfiru li akhikum waf'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al ku roƙa wa dan uwanku gafara ku roƙa masa tabbatuwa a wurin Allah dan shi yanzu ana ma tambaya sai ya ce Allahumma ghafir la Allah ka gafarta masa Allahumma sabbithu Allah ka tabbatar da shi wajen me wajen ba da amsar abin da aka dambe shi kada ya samu faduwa kada ya fele yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah shine amma tambayoyi hudun nan ka bashi ikon amsa man rabbuka waye mahalicinka ma dinuka me addininka man rasuluka waye annabinka ko kuma ma za ta kulu fi hadha alladhi bu'itha fikum ma dinuka me addininka wannan tambayoyi hudu ne ko options answer all waɗannan tambayoyi a roƙi Allah ya ba shi ikon tabbatuwa wajen ba da amsa su kada ya samu matsala sai babi na sittin du'a'u ziyaratil qubur addu'a ta zuwa ziyara makabarta sunna ta karantar da mu zuwa makabarta mu yi ziyara idan aka kai mutane aka binne ha kawai sai ka fita a gida ka je makabarta ziyara idan ka kama hanya zuwa makabarta ziyara ana so kai addu'a da cewa me assalamu alaikum ahla diyar السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية أسأل الله لنا ولكم العافية wannan hadisi riwaya na muslim ne juz'i na biyu hadisin 671 idan fiyayyen halitta ya je makabarta kuma kai ma ka so ka je in ka je kan makabarta ka tsaya daga waje kana isa sai ka ce assalamu alaikum ahalar diyar amincin Allah ya tabbata akan kuma abota wannan gidaje min almu'minina na mu'minai wal muslimina da musulmai wa inna insha Allahu bikum lahiqun kuma lalle mu idan Allah ya yarda masu saduwa da ku ne wa yarhamullahu almustaqdimina minna wal mustaakhirin muna roƙon Allah ya rahama ga wanda suka rigaye mu da wanda suka zo yan baya as'alullaha lana ina roƙon Allah gare mu wa lakumul afiyata da kuma gare ku duka Allah ya mana afuwa wannan ita ce addu'a da ake makabarta da ikon Allah in an isa ina ga kada abin yayi yawa go za mu yi tsaye a nan koya lokacin tsaye ko za mu yi kara kaɗan akwai lokaci saura minti takwas yana eh, ga bai wuce a karin tambayoyi ba ko saboda mun samu gaba ne na kuma shiga addu'an da ya shafi arri idan iska ta kada in kuma mun ga dama mu karanta babi ɗaya kawai sai mu tsaya kai bismillah rama mu yi babi ɗaya sai mu tsaya kai du'a'ur rih du'a'ur rih babi na 61 addu'a da ake karantawa a lokacin da iska ke kadawa ko ake guguwa ana tsammanin ruwa ana cewa Allahumma me اللهم إني أسألك خيرها اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وأعوذ بك من شرها wannan hadisi na imamu abu dawud da ibnu maja iya cikin sahih ibnu maja juz'i na biyu hadisi na biyar. a ce Allahumma ya Allah inni as'aluka khairaha ina roƙonka alkhairin wannan iska din ko wannan guguwa din wa a'udhu bika min sharriha kuma ina neman tsarinka daga sharrin wannan iska ko wannan guguwa din ka'ida kenan ko kuma ace ce me اللهم إني أسألك خيرها اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وشر ما أرسلت به wannan hadisi riwaya na muslim ne juz'i na biyu hadisin 616 haka bukhari juz'i na hudu hadisi na 76 cewa allahumma ya allah inni as'aluka khairaha ina roƙonka alkhairin wannan iska wa khaira ma fiha da kuma alkhairin da ke cikinta wa khaira ma ursilat bihi da alkhairin da aka aiko iskan da shi wa a'udhu bika min ha ina neman tsarinka daga sharrinta wa sharri ma fiha da sharrin da ke cikinta wa sharri ma ursilat bihi da kuma sharrin da aka aiko ta da shi wannan ita addu'a ana so ita ma a karanta ta wani lokaci kan ce Allahumma ij'al harihan wala taj Allahumma ij'al harihan wala taj'al harihan Allah ka sa ta zama iskoki sai ya ce riya wala taj'al hariyan kan ta zama iska kwaya daya saboda inda kaga an ce riya rahama ne jam'in iska kenan kamar yadda Allah ya ce huwa allazi arsala riyaha in kuma kaga an ce ri to sharri ne in aka zo da shi singira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 saboda mu sallallahu alaihi wasallam yayi amma yana cewa ne da inji ne yanzu idan wani yi ya ce da inji ne to shi manzan Allah ne in yi haka ya yi haramu in ko bai faɗa haka ba yi bid'a bilakika wannan tambaya babu ilimi a ciki manzon Allah ya ce ukhruj ya adu wallah wa ana rasulullah wannan ɗaya kenan amma akwai waɗanda ya ba haka yi ba ɗaya kenan na biyu a zamanin sa sahabbai sun yi bai hana su ba inda khususiya nasa ne zai hana ko ba zai hana ba da mu da sahabbai suwa suka yi fahimtar nasosi sahabbai sun bi mu kuma su ma sun yi abdullahi bin masu sun yi rukiya, ga ma wanda suka yi da fatiha har aka ba su dabbobi rukiya suka yi idan kuskure ne sahabbai za su yi kuma suka je suka yi suka samu ma kyautan dabbobi suka zo yace a bashi rabon sa ciki shi ma duk bai shema hujja ba fi dakika rukiya halal ne a musulunci hujjojin sun fi karfin ma ƙirga su adadin hujjoji na faɗe sa cin gasu da muke a baya suna da yawan gaske ga wasu takardu a nan wani ya tambaya wai akan haƙoƙin miji akan mace da haƙoƙin mace akan miji ya nemi ɗaya daga cikin cds da ake sayarwa a nan wurin wanda aka yi bayani na mata duk haƙoƙin akai wannan muhadara ce mai zaman kan daga manta ba ɗaya da rabi kake bukata za ka sai ka je ka nemi wannan cd din wannan kuma ya ce mace ne ta aski gashin hama ta gaba daya shin me matsayin hukuncin sa ya halal ne shirar gashin hamata ka nemi nukatul in talaka fi tarikil istiqama na shek salih al-munajjir halal ne a cire gashin hamata wallahu ta'ala alam ga kuma hadisi a bukhari da muslim ma da ya kira tunkuke shi na sai wani yake cewa dan Allah malam idan mutum ya gane yana da ainul haq me ya kamata ya yi don kare cutar da wasu mafiya yawa aibin haq ya fi cutarwa in ka kalli mutum da hassada in ba da hassada ne cutar wanda sauki in ka kalla ya baka mamaki ko ya baka sha'awa sai ka ce masha Allah sai ka masa addu'a alkhairi duk abin da ka kalla ya burge ka in ba ta so ya fito sai ka masa addu'a alkhairi Allah ya taimake shi ya kare shi daga sharri ko haka fara insha Allah ta'ala Allah zai kare shi wallahu ta'ala alam sai wannan yake cewa mana an yi addu'a wato shiga bayan daki ko bayan gida to idan mutum a fili zai yi ko kuma a wata ɗan lungu ya yi zai iya yin addu'a idan zai tsuguna lokacin da ya zo tsuguna sai yi wannan addu'a don a matsayin wajen da ya ɗauka maki kishin gidan wato mazagayin da zai ya biya bukata ya halatta wallahu ta'ala ala sai kuma wanda ke cewa mana idan yaran da zai karanta musu a azkarul wato nau ko kuma na azkarul sabah da masa suna iya magana sai dai ba su haddace ba ne sai iya karantawa suna bi ya halatta haka ma a matsayin yana faɗa suna koya wannan halal ne a shari'a insha Allah ta'ala don bakin su ya riga ya fada da ya halatta na mutum abu yayi wallahu eh, ta'ala eh, alam ta ba mutum shawari kare da man zuwa ya daure shi yamma daure shi kuma zuwa minti 15 bayan la'asar ba kai ba ma kamanta ha lokacin ya fita wannan ba daidai bane sai kuma wanda yake cewa akwai yayarsa ce wadda take aikin gwamnati sai ta biya masa kudin aikin hajji zai iya tafiya kasancewan akwai ko da tana kama kai a wajen aiki me hikimar tambaya da hikimar shi ne yana tunanin aikin mata babu kyau aikin mata ba duka ba ne ba kyau na farko ya tallaka da wani aiki suke yi na biyu a ina suke aikin na uku kuma menene label ɗinsu na haɗuwa da maza akwai ayyuka da yau muke bukatan mata sai kama bangaren kiwon lafiya muna da tsananin bukatan mata su rika wa yan uwansu mata a bangaren a tarbiyya ko da makarantun firamare ba masu juriyar ba wa yara tarbiyya irin mata saboda su Allah ya halitta da wannan juriya da so daga ko da ana samun kokonto akwai ababen da ba duka ake hanawa ba kuma wannan ya ta'allaka da a wani wuri ake yi me tsarin da ke gudanar da wurin in akwai tsarin mai kyau babu laifi akai ko da ba ba irin wannan ayyuka ba matukar mace na da huriya na addini ta yi shiga na addini kuma ba a samun wani abun da ke ke keta huruminta a wurin ba a haramtawa insha Allah ta'ala sai dai kawai in ba bukata ne a ce an fifita zaman da ta yi aiki bai mata alkhairi wallahu ta'ala alim to damuwa duk da ke damin musulmi Allah ya yi masa sharri Allah ya kare shi musifa Allah ya bashi mafita akai wanda yake tambaya ya rubuta sai ka rubuta yanzu ka rubuta ne ba karanta ba? to ai sai ka rubuta daga ina kake? menene tambayar? na'am ina da ciki ya yi aure ne bai san iyalin na da ciki ba na ni abokan da cikin ba naka ba ne ka fahimce da kyau abin da kawai ta bada shi ne sai dai ta fita a gidan ta koma gidan iyayenta ta haihu bayan ta yi aihu ta yi idda a nan ya halatta ka sake aurenta in kana bukata in ba ka bukata kuma ka haƙura